وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى كافة البدو والحضر فأحل وحرم وأباح وحضر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الميامين الغرر وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون لقد كان حديثنا عن العجل في لقائنا الماضي واليوم إن شاء الله نورد صورا رائعة جميلة من تطبيق سلف الأمة هذا المبدأ فنقول وبالله التوفيق العدل خلق العظماء وصفة الأتقياء ودأب الصالحين تحلى به الأنبياء والصالحون والقادة والمربون وكان أعظمهم في ذلك وأكثرهم قدرا وتطبيقا سيد العالمين وخاتم الناس أجمعين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم عدل في تعامله مع ربي وعدل في تعامله مع نفسي وعدل في تعامله مع الآخرين من قريب أو بعيد حتى العدو المكاذب روى ابن إسحاق وغيره وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر وفي يده قدم يعدل به القوم فمر بسواد ابن غزية رضي الله عنه فطعن في بطنه بالقدم وقال استوي يا سواد فقال يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك بالحق وقد بعثك الله بالحق والعدل فأكدني فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطني وقال استقل قال فاعتنق سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل بطنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا سواد فقال يا رسول الله إنك ترى الموقف اليوم فأريد أن يكون آخر أهدي بك أن يمس, بط... أن يمس جلدي جلدك وقد سرى هذا المنهج في أمة الإسلام وزخرت وزخر تاريخ هذه ومن الذين نقلت عنهم قصص العدل فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد قيل في حقه حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر جمع أهله فقال لهم إني نهيت الناس عن كذا وكذا والناس إنما ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم فإن وقعتم وقعوا وإن هبتم هاموا وإني والله لا أوتى برجل منكم وقع في شيء مما نهيت عنه الناس إلا أضع إلا أضعفت له العقوبة لمكانه مني فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر وكان رضي الله عنه يقول لعماله فوالله لا يحضرني شيء من أمركم فيليه أحد دوني ولا يتغيب عني فآل فيه الجزء والأمانة في فيه الجزء <coughs> والأمانة ولئن أحسنوا لأحسنن إليهم ولئن أساءوا لأنكلن بهم وقال أيضا أيما عامل لي ظلم أحدا فيبلغني مظلمته فلم أغيرها فأنا ظلمته فاستسلام ما فسد من حال الرعية لا يكون إلا بالعدل وبما دلت عليه الشريعة وليس باللجوء إلى ألوان القهر والإذلال وقوانين الطوارئ وليس شيء أسرع في خراب الأرض ولا أفسد لضمائر الخلق من الجور لأنه ليس يقف على حد ولا ينتهي إلى غاية ولكل جزء منه قسط من الفساد حتى يستكمل قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون استغفروا ربكم إنه كان غفارا لله أمر بالعدل ونهى عن الظلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله لقد عدل النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره وعلمنا العدل فعلمنا أن نتقي الله عز وجل ونعدل بين أبنائنا لا نحرم النساء والضعفاء من الميراث وعلمنا أن نعدل بين الناس في القضاء وتوعد من ظلم الناس وأكل حقوقهم واستباح دماءهم وعلمنا أن نتحلل من المظالم قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikon ya raya mu zuwa wannan lokaci mai tarin albarka a cikin wannan rana kuma salati da sallama ga manzanmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa da wanda suka biyo bayan shi hudubar mu ta baya ta yi tsokaci ne akan abin da ya shafa adalci da muhimmancinsa da kuma kyakkyawan abin da yake haifarwa ba mu gushe ba za mu tsora kan abin da muka faro shine ambatar wasu surori ko kuma wasu halaye na magabatan al'umma wajen tabbatar da wannan wato gaba adalci shi adalci kamar yadda ya gabata siffa ce ta manya kuma siffar annabawa ce kuma shine bayan Allah suke kai kawo a kansa wanda annabawan Allah sun sufantu da shi dukansu masu adalci ne hakanan waɗanda suka biyo bayan su daga bayan Allah na kwarai da shugabanni masu adalci da ma waɗanda suke masu tarbiyyantar da al'umma amma wanda ya fi samun babban kaso na tabbatar da adalci a cikin mutane shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da misalai masu yawan gaske inda ya tabbatar da adalci ya yi adalci tsakanin shi da Allah maɗaukakin sarki wanda ya gabata a hudubar baya hakanan ya yi adalci tsakanin mu'amalarsa da kansa ya yi adalci tsakanin mu'amalarsa da wasu mutane daban ko na kusa ne ko na nesa ne hatta makiya waɗanda suke abokan gabansa masu Allah sallallahu Alaihi wasallama sai da ya musu adalci lokacin da aka kawo mutanen maka gaban shi ya ce me kuke tsammanin zan aikata da ku suka ce lallai kai babba ne kuma daga babban gida ya ce ku je na ya mu duk da sanin cewa ga abin da suka aikata masa sun kashe sahabbansa sun kore shi sun kuntata masa sun kwace musu dukiyoyi amma duk da haka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi abu ne da ya wuce a lokacin da yake da ikon ya dauki mataki a kansu sai ya ce ya yace musu wannan shine cikin adalci wata kissa mai ban mamaki hadisin da aka bi sanin shi da cewa hadisin sawad sawad wani mutum ne wanda cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an fita yakin badr tare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da sumajiya a hannunsa yana daidaita wanda suke sahu sai ya zama sawad ibn gaziya radiyallahu anhu kirjinsa ya fito a cikin sahu sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya dake shi da wannan tsumagiyar akan ya gyara budan bakinsa sai ce manzala sallallahu alaihi wasallam ka dake ni alhalin Allah ya aiko ka da gaskiya da adalci don haka amin adalci me abin da yake nufi da adalci zan rama wannan abin da kama don baka yi adalci ba to manzala sallallahu alaihi wa sallama sai ya yaye kirjinsa yace ga wannan tumagiyar ya kai sawad ka zo ka rama abin da nama akwai adalcin da ya wuce haka shugaba ne wanda ya fi kowa shugabanci ashe shi sawad ba abin da yake nufi ba kenan abin da yake nufi shine ya sumbaci manzala sallallahu alaihi wa sallama a jikinsa da haka sai ya duba kirjin manzala sallallahu alaihi wa sallama ya sumbace shi yace ni ga abin da nake so da haka kaman yayi dabara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me kai ka ga yin haka ya sawal yake cewa ai wannan mataki da muke ciki yanda aka yi fito na fito da abokan gaba ko a rasu ko kuma a bayu don haka nake so ba abin da zai zama karshe na da kai illa na taba jikinka ko da na koma ga Allah na san cewa na rabu da kai lafiya to ka gaya mun shugaban da za a masa irin haka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da adalci ya masa adalci tunda ya ce ba a mishi adalci ba shi kadai aka daka to ya zo ya rama to wannan babban misali ne na yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi adalci ga waɗanda suke tare da shi waɗanda suka biyo bayan sa sahabbai dukkan su suna da misalai da yawa na adalci wanda wanda ya fi shahara da wannan kuma wannan kyauta ce ta Allah da yake ba wanda ya so shine Umar dan Khattab radiyallahu amma fi sanin shi da cewa Umar mai adanci Umar radiyallahu anhu har ma ya shahara wata magana da ake yi duk da yake Tabarani ya fitar da kissar na Hurmuzan lokacin da ya zo Madina yake tambayar ina Umar yake aka ce mishi yana masallaci ya zo cikin tufafi na alfahari da ado da zinare da gwalagwalai a jikinsa sai ya samu umar radiyallahu anhu yana kwance a masallaci ya yi shimfiɗa da mayafinsa da kuma tsumagiyarsa a hannunsa har yake mamakin wannan shine umar ɗin aka ce shi ne to da hayaniyar mutane ta yi yawa ya farka sai shi hulmuzan yake cewa lallai umar yi adalci ka yi hukunci da haka ka samu aminci har kana iya yin bacci mutane suna zaune lafiya ya kwatancin umar da shugabanninmu yake a yau wannan shi ne magana ya adalcin shugabanninmu shin suna sanin abin da yake faruwa na cikin talakawansu na kashe-kashe da ake yi suna sane da wannan ko kuma suna kwantawa su yi bacci duk abin da ya faru umar yana kwanciya ya bacci ya san ba abin da zai sami talakawansa saboda mai saboda ya yi adalci shi yasa wata rana ya tattara iyalinsa danginsa gaba ɗaya don ya tabbatar cewa ya fara adalci daga kansu yake cewa ni fa na hana mutane abu kaza da abu kaza kuma yadda mutane suke kallon ku kamar yadda shaho ne yake kallon nama idan kuka auka ga naman nan to mutane ma za su auka masa ma'ana abinda na hana idan kuka yi to mutane ma za su idan kuka kiyaye mutane ma za su kiyaye ya ce to na rantse da Allah duk wanda aka zo min da shi daga cikinku ya auka cikin abin da na hana to sai na ninka mishi ba fiye da yadda zan ma wani da haka in kun ga dama ku yi in kun ga dama ku bari yau da shugabanni suna gaya ma waɗanda suke karkashin irin haka to da an samu zaman lafiya da an samu aminci duk shugaba duk gwamnan da aka samu an yi kisa a ƙasarsa a ce shugaban ƙasa ya kira shi ya tumɓuke shi in ya ga dama da ƙarfinsa na shugabanci to gobe ba za a nisa ko kuma ya masa hukuma wacce ta fi dacewa yau in kun ga hotunan da ake tura su musamman mutanen da aka kashe shekaran jiya ko wace an kona mutane sun zama kamar gawayi kuma mutane ne talakawa ne kuma wasu ne suka musu haka kuma haka abin nan zai zo ya wuce babu matakin da za a dauka to kuma da wannan mutum ya ce ya je gaban Allah ya tsaya Allah bai tambaye shi ba ma'ana talakawanka ne a wuyan wuyansa suke duk inda ka je sai Allah ya tambaye ka akan wannan haƙƙin nasu haka nan ya gaya ma gwamnoninsa umar kamar shugaban ƙasa ne da yake da gwamnoni haka kamar shugaban ƙasanmu da yake da gwamnoni a ƙarƙashinsa ya kamata su ji tsoron Allah maɗaukakin sarki da tabbatar da adalci abin da yake gaya musu yakan ce wallahi babu wani abu da zai zo min na ƙara da za a kawo daga a gare ni sannan a ce wani ne zai jibinci wannan ya ce ni ne zan jibince shi da kai kuma duk wani abu da zai faru ba zai ɓuyan min ba aka kawo min kowane irin ɓangare ne na shi zan ɗauka zan yi aiki da shi idan sun kyautata in kyautata idan kuma suka munanta ya ce wallahi ku ne zan kama da laifi yau da duk barnar da ake a wasu wajaje shugaba ya tsaya tsayin daka ai yana da ƙarfin da zai iya hana yana da ƙarfin da zai kira kowaye daga inda yake inda shi ne shugaba an yadda da shugabancinsa to amma in shugaba ya zama ya yi sakaci dole na ƙarƙashin shi ma su yi sakaci kuma umar radiyallahu anhu yana cewa duk wani ma'aikaci na wanda aka zalunci wani labarin zaluncin ya zo min kuma ban canja ba to ina daukan cewa ni na zalunce su tunda waɗannan ma'aikata ɗin a karkashi na suke don haka kamar ni ne na zalunce su saboda haka gyaran talakawa gyaran ƙasa baya yiwuwa sai da adalci adalci shine wanda ya yi a masa wanda aka ga zai yi in barna ce a kwaɓe shi a hana shi wannan shine adalci Na ya ce wa katabna alayhim fiha annan nafsa bin nafs wal ayna bil ayn wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wal sinna bil sinni wal juruha qisas haka nan adalci bai taɓa yiwuwa sai da abin da aka tabbatar da shari'a da shi da haka duk wannan kama kama da ake in za a koma a rike shari'ar Allah to shine za a tabbatar da adalci domin shari'ar Allah ce ta ce la yahillu damu lil muslimin inda bi ihda sala an-nafsu bin-nafsi لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الزاني المحسن والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه wannan su ne kawai ke za a kashe mutum da haka inda a ce za a ɗauki shari'ar Allah wanda ya yi laifi a hukunta shi to wannan shi ne adalci da zai zama da tabbatar da zaman lafiya a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Quraysh lokacin da aka kawo karar wata mace daga cikin bani mahzum banu mahzum kabila ce babba suna fada ji suna tarayya da Qurayshawa banu Hashim cikin wato ɗaukar nauyin alhazai da sauransu sai aka samu wata mace a cikinsu ta yi sata har aka kai ƙara gaban manzo Allah sallallahu alaihi sallam sai su suke yin kunya a matsayinsu kadida babba yau idan aka ma wannan matar haddi aka yanke mata hannu kamar an watsa musu kasa a fuska kamar cin zarafi ne a gare su don haka ya kamata a bi hanyoyin da za a iya bi dan a roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yafe mata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an rasa wanda zai mishi magana sai Usama Usama ne kada yake iya shiga ya mishi magana aka nemi Usama ya shiga ya ga ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ga abin da ake nema alfarmaci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ran shi ya baci yake cewa ya Usama atashfa fi haddi min hududillah yanzu kai usama tana neman ceto a haƙƙi haddi daga cikin haddojin Allah yace wallahi law anna fatima ta ta muhammadin sarakat da yadaha akwai adalcin da ya wuce wannan yace wallahi in diyata ce fatima yau sai ya satan nan zan yi hannunta da haka babu wani bambanci tsakanin a'a wannan bangaren ka ne wannan ba bangaren ka bane duk wanda ya laifi a hukunta shi da haka ne za a samu adalci kowaye komi girmansa ko mai matsayi ne ko mai ofis ne ko mai rawani ne ko malami ne duk wanda ya daidai a hukunta shi da haka ne sai a samu zaman lafiya da haka zaman lafiya yana faruwa ne an yi adalci idan an yi riko da abin da shari'a ta zo da shi amma ba wai hanyoyi na kisa ko ɗaukar wasu matakai waɗanda suke masu ƙarfi da har za a auka ma waɗanda ba su yi ba ba su gani ba yanzu akan je ɗaukan hukunci Eh, sai a yi eh, kan mai uwa da waje. kamar yadda ake faɗa da haka da wanda ya laifin da wanda bai laifin ba sai a tarwata su to wannan ba shi ba ne hanyar zama tashi in za a shekarar ɗari ana wannan ba za a daina saboda ka iya yiwa wanda ya laifin ma bai san an yi wannan wanda bai yi laifi ba kuma sai abin ya koma kan don haka ba kuma abin da yake ba ta ƙasa yake gurɓata zamantakewa yake bata zukatan mutane fiye da abin da yake na zalunci duk wannan halin da kake ganin mun shiga ciki ba komai bane illa zalunci da karfafa barna da goyon bayan waɗanda suke masu barna duk shine kai mu halin da muke ciki mai laifi yana nan ana ganin mai laifi ne amma ba za a iya hana shi ba ba za a iya kama hannunsa ba in ma an kama hannun shi yana da wata kariya da za a ce ya kawo mai kare shi ko sai an tabbatar da laifinsa ya wuce cewa mutumin da ya zo ya kashe mutum ka gan shi ya kashe shi akwai wani uzuri da za ka ba shi wannan domin ita shi rashin adalci bai da makura mummunan sakamakon da yake haifarwa duk shi ne abin da muke gani yau da an yi adalci duk wannan abubuwan za su tsaye haka nan mu sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin dukkanin al'amuransa yayi adalci yayi adalci tsakanin shi da mahalicinsa Allah madaukakin sarki domin duk abin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da shi na adalci ya tsaya a kansa kuma ya tabbatar da cewa ba a bauta ma wani ba koma bayan Allah baya jin tsoron wani akan wannan ko dangin shi ne na kusa ko wasu masu shugabanci ne yana fito yana fito na fito dan ya gaya musu lallai cewa bautar Allah shine haƙin Allah a wuyan kowa hakanan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umarce mu ya nunar mana yanda zamu yi adalci tsakanin mu hadisin Bashir Nu'man ibn Bashir ya gabata lokacin da mahaifin shi ya dauko dan ya zo da shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zai masa kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkanin ƴaƴanka ka ba su irin wannan abin da ka shi ko kana da wasu ƴaƴa wanda ba shi bai akwai su amma su ban ba su ba yace to ba zan yi shaida akan zalunci ba haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yanda zamu kauce ma wato asalin zalunci ma masu rauni kaman mace kaman waɗanda suke masu rauni musamman abin da ya shafi haƙƙi na gado wanda wani kila an mutu an bashi yana karami bai sanya aka yi da dukiyarsa ba wannan duk zalunci ne haka nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana yanda za mu yi adalci tsakanin mutane wajen hukuncin mutanen nan babu la'akari da launinsu ko matsayinsu a cikin al'umma ko samunsu ko rashinsu duk wanda ya zo gabanka ka mashi hukunci daidai yanda shari'ar Allah ta ce haka nan mu sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gargadi mai tsanani wajen waɗanda suke zaluntar mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah harrama zulma ala nafsihi to Allah ya haramta ma kansa zalunci kuma shi Allah da kanshi ya ce ya haramta ma kanshi zalunci don haka kar ku yi zalunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna zulma bulumatun yawmal qiyamah shi zalunci fa duhai ne masu yawa ranar tashi alkiyama ba ma duhu ɗaya ba kuma mafi girman zalunci shine shirka da Allah sannan kuma sauran abubuwa su biyo baya kisan kai zina kwaci sata caca eh, cin hanci da rashawa wannan duk ayyuka ne na zalunci duk ayyuka ne na barna babu wani wanda ba a yin shi yazo a cikin al'umma shi yasa inna allaha la yughayyiru ma bi hatta yughayyiru ma bi anfusihim duk abin da kake jin an hana shi na shari'a in ka shiga al'umma sai kaga ana aikata shi duk wani abu da ka sani na barna ne Allah ya hana kuma duk abin da kaga Allah ya hana barna ce a cikin shi shi yasa Allah ya hana duk abin da kaga Allah ya ce ayi maslaha ne amfani ne ga bayi shi yasa Allah ya ce ayi ita shari'a ta kunshi amfani ne 100 bisa 100 ga bayi duk umarnin shari'a da hani na shari'a kuma ya kunshi barna ne duk abin da kaga an ce karka yi shi Allah ya ce wala taqtulu anfusakum wala taqtulu auladakum wala taqrabu az-zina la taqrabu mal al-yatim la taqfu ma laysa laka duk waɗannan abubuwan da kake gani sun kunshi wata babbar barna ne wannan ɓarnar shine sakamakon da muke gani a cikin mu yanzu yau inda adalci in zamu ji tsoron Allah mu gyara kawunan mu zamu zauna lafiya to amma duk abin da Allah ya hana ana yi duk abin da Allah ya ce a yi kaɗan ne daga mutane suke kakka shiga ka shiga kasuwanni ka je ma'aikatu ka koma cikin al'ummominmu ka ga irin barna-barna da suke faruwa kuma duka an san cewa Allah ya hana amma ana yi da haka duk wanda ya fito na fito da Allah Allah maɗaukacin sarki zai yi yaki da shi amma yakin shine Allah ya daura mana wasu damuwoyi da za su fi karfin yanzu duk mutumin da yake kasar Katsina zirga zirga daga wani waje zuwa wani waje tashin hankali duk mutumin da yake Zamfara zirga zirga tashin hankali ne a wajensa duk wanda yake mai duguri ko yobe ko iya duk ya tashi ya zirga-zirga yana cikin fargaba da zulumi da tashin hankali kasuwa ma ka kana tsoro don haka muna cikin hali na tsoro saboda sabonmu ya yi yawa Allah madaukakin sarki ya ce wa'adan lahun amanu wa amilu salihati minkum la yastakhlifannahum fil arzi, kama istakhlafa alladhina min qablihim ولا يبدلنهم من بعد خوفهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا من بعد خوفهم امنا wannan alƙawari ne Allah ya bayar ga mu'minai guda uku sharadin shine ya'budunani la yushrikuna bi shay'an indai har za a bauta ma Allah ba za a hada wani da shi cikin bauta ba za a ji tsoron Allah za a kiyaye shari'ar Allah to Allah zai amintar da mu Allah zai ba mu zaman lafiya Allah zai musanya mana tsoron mu ya koma zaman lafiya rashin kwanciyar hankalinmu mu ya koma ya zama kwanciyar hankali don haka wannan ba ba ba wai wasu bane ake so su yi dukkan mu ne ake so mu kowa ya duba kansa ya duba mu'amalarsa ya duba zamantakewarsa ya duba wanda yake mu'amala da su sawa'un mu'amala ɗin nan ta gida ce ko ta waje ce ta waɗanda suke makwabta ne musulmi wanda kuke tafarki ɗaya ko wanda ba musulmi ba duk mu duba mu'amalolinmu mu gari, mu ga irin abubuwan da muke yi mun cancanci Allah ba mu zaman lafiya ko ba mu cancanta ba to sai a ce ba mu cancanta ba saboda duk inda Allah ya ce mu yi ba ma yi duk inda ya ce mu bari ba ma bari da haka abu ne wanda yake wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargadi ne tsanani musamman ga masu cin haƙoƙin mutane masu halatta jinin mutane yanzu ba shi bane abin da ake yi jinin mutane ya zama kaman jinin dabbobi gara ma dabba da motar dabbobi tana iya zuwa ta wuce ba ta ba amma motar mutane za a tsare ta dabbobi suna shingen su kila ba wanda zai taba su amma mutum yana cikin gidansa bai samu kwanciyar hankali ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana nuni da jan hankali mai tsanani a kan cewa duk wanda yake zaluntar wani to lallai ya yi kokari ya ga cewa ya janye wannan zaluncin ya mayar ma da masu haƙƙi haƙƙinsu tun kafin ranar da za ta zo da baka da haƙƙin da za ka mayar sai dai in kana da kyawawan ayyuka a ɗauka a maida ma waɗanda ka zalunce su su kuma a rage musu nauyinsu a ɗaura masa. babu hasarar da ta wuce wannan muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ya amintar da mu Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya wannan ƙasa mu. waɗannan ta'addanci da suke aukuwa a cikin al'umma a cikin ƙasa muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen su muna roƙon Allah madaukakin sarki kar ya kama mu da laifin waɗanda suke wawaye ne daga cikin mu muna roƙon Allah madaukakin sarki masu wannan aika aika Allah ya san su ya san ina suke ya san suwaye su ko masu ɗaukar nauyinsu su ya sani muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana maganin su shugabannin mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa musu tsoron Allah kuma muna jan hankalin su gaba ɗaya tun daga kan shugaban ƙasa har kan suna su ji tsoron Allah su sani cewa duk jini guda ɗaya da ya zuba digon jini Allah zai tambaye su a kai ran tashin alkiyama ba inda za a gaya musu wannan in ba cikin masallatai ba yawanci masu zuwa su zauna da su sai dai su gaya musu abin da zai daɗaɗa musu kuma ba maganar zagi ko batanci ko suka gare su magana ce ta nasiha addinin nasiha qulna liman qala lillahi wa likitabi wa lirasuli wa li'immatil muslimin nasiha ga shugabannin musulmi shugabannin nan namu musulmi ne musamman na kasashen arewa shugaban kasa musulmi ne dan haka su duba su koma su bibiyi ayyukansu su bibiyi menene haƙƙin shugabanci san cewa Allah madaukakin sarki yana ji yana gani Allah rayayye ne bai mutuwa duk abin da aka yi a ƙarƙashin mutum Allah zai tambaye su Allah ya ce wa kifuhum innahum mas'ulun Allah ya ce ku tsaida su sai an tambaye su kowa alanna alladina ursila ilaihim alanna mursali. in manzanni ba a kyale su ba sai an tambaye su ma za ku jibtum to ina ga waɗanda su aka aiko su zuwa gare su haka kowa za a tambaye shi kowa za a tambaye shi akan abin da Allah madaukakin sarki ya bashi kulawa haka muna kiransu da cewa su ji tsoron Allah madaukakin sarki su koma su duba wannan nauyi na amana da Allah madaukakin sarki ya daura a wuyansu kuma su yi adalci duk wanda aka kama shi da laifi a mashi hukunci wanda ya dace da shi na shari'a duk wanda aka samu bai da laifi a sake shi a bashi haƙƙinsa a sallame shi da haka ne ƙasa za ta zauna lafiya da haka ne za mu samu aminci za mu samu tabbaci nas'alullah azza wa jalla bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'ala jam'ana hadha jam'an marhuman wa ja'al an yaj'ala tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman اللهم أصلح أحوال بلادنا يا رب العالمين اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رب العالمين اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبير تدميره يا رب العالمين اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا نعوذ بك من شر الأعداء ونجعلك في نحورهم يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك قوموا إلى صلاتك Allah